To game da wato oda da aka bawa shi mula da aka yi wato da aka aka kirkiro wannan kwamiti na na bincike na musamman aka sashi a kai wato na ɗaya daga cikin abin da aka babba abin da aka ba shi ne bincika cewa ko president donald trump ko kuma kamfen ɗinsa sun haɗa baki da rasha don su yi makarkashi a hillary clinton wato su shiga wato su infiltrating wato process ɗin zaɓe na ƙasar nan to a game da abin da rahoton da muka samu muke samu dai zuwa a yanzu babu alamun cewa sun hada wannan kai da su gwamnatin rasha to amma kuma akwai wasu abubuwa wanda har yanzu ba mu sani ba tunda akwai abubuwa kamar cewa ko shi trump da president trump wato ya yi neman shiga matsalan bincike saboda lokacin da ya koyi wancan wato tsohon darakta na fbi Comey ya kore shi saboda wannan binciken ne so saboda haka akwai abubuwa da yawa tunda kaga rahoton duka rahoton ga alamu yadda muke ji rahoton ne wato peji peji guda ɗari takwas ne amma wannan kawai wato ya ba da sharhi ne akan peji hudu ya tura wa majalisar da ta ko majalisar kasa da haka na tabbata akwai abubuwa da yawa da su to tunda kaga akan wannan babban matsalar cewa ko wato ya kore komi saboda ya dakatar da zaɓe To abin da mutane da dama suke mamaki shine idan ka duba a cikin wannan binciken da ake yi akwai mutane wanda yake suna da alaka da ainihin Trump din wasu ma suna cikin kamfe dinsa an same su sun yi hulɗa da rasha da sauransu kuma a ƙari a ce ba a samu wani abu wani shaida da ke tabbatar da shugaban ko kuma sun haɗa baki da rasha sun yi wasu abubuwa daban ba. wato in ba an samu cewa shi trump ne shi ya da saninsa a kai wannan abun ba ko kuma da yardansa zai yi wahala a hukunta shi shi yasa za ka ga wato a yanzu akwai wasu a cikin wanda suka masa aiki wasu ma sun ɗaya ko biyu sa sun je kurkuku wasu kuma suna kan hanyar zuwa kurkuku to in su kansu ne kawai suka yi wato don su da wa trump wato zuciya su ga cewa ya ga cewa sun taimaka masa wajen zaɓe don su samu cewa wani mukami a gwamnatinsa ba za a in ba a tabbatar cewa yana da hannu a ciki ba wato kamar cewa ya sani kafin a fara kuma ya yarda da shi abin da suke yi zai yi wahala wato a hukuntar da shi amma kamar yadda na ce tabbata watakila zan zuwa wasu shekaru masu zuwa har biyu watakila ya zuwa zaɓe na gaba na shugaban ƙasa za a ci gaba da magana da tattaunawa da irin wannan bincike binciken saboda kamar yadda na ce maka shi wato attorney general ya tura wa majalisar dattawa da kuma majalisar cikin kasa to sai dai akwai abin da ainihin majalisun suke kira a kai shine ba wannan shafi hudu da ya basu ba na takaitaccen sa na farko da yi a suna buƙatar a bayyana ainihin baki ɗayan report ɗin ne ga jama'a kana ganin hakan wani ƙoƙari wannan attorney general yake yi ne don ya ɓoye wasu abubuwan da ba sa so a gani gaskiya ba zan iya faɗa ba saboda ban san zuciyarsa ba Allah kada ya san zuciyarsa zai yi hakan ne zai yi kuma ba haka bane amma kuma dai su yan majalisar da tawa da yan majalisar kana duka da Republicans da Democrats suna so jama'a su ga wannan rahoto to saboda haka aka gani aka fara bincikawa nan ne za mu sani daidai me yake cikin wannan wato rahoto na mula to shi shugaban ma ya ce ko wannan rahoto din ya fito a bainin jama'a bai damu ba saboda ba shi da wani abin to me kake ganin ya sa shi Anthony General William Barr yake jan kafa wurin fito da wannan rahoton ga jama'a eh to kasan 'yan siyasa zai iya yiwuwa donald trump da iya faɗa a fili amma kuma su haɗa hada baki da shi a taurin ba din ya ci jan kafansa kafin ya wato ya bada wannan rahoto din to menene makoman trump a wannan dambarwar siyasar da ake sai Allah ka ya sani ba amma a yanzu dai yanzu kaga ihun da yake ta cewa cewa ba a same shi da wani laifi ba a sun da abin da yake ta faɗa kenan koyaushe sai dai kawai mu tsaya mu gani nan zuwa shekara guda zuwa shekara biyu na tabbata abubuwa za su fara fitowa in muka ga cewa duka wato rahoton an fita da shi fili ko kuma mafi yawan ta an fita da shi fili.